gaskiya ina gani faɗin kenan na haƙura da shi shi yasa fa muke samun matsala da ki yanzu ke tsekon da aka samu duka na kwana guda sai ki cikin haƙura da ɗinki a ba haka ba ne ba akwai wata ƙawata khadija mijinta ya yi shahada to kuma jiya ta kira ni waya ta ce gaskiya babu kayan da za ta sanya ga sallah to ni kuma nake ganin bai cancanta ba a ce ni na sanya kayan sallah ita ba ta sanya ba na haka kawai abun mata dama girman mu ɗaya in haka ne ai ba matsala tun ina da kuɗi za a iya sai mata wani sai a bata yanzu nan kai mai gida kana da hali amma yanzu a ce ba za ka iya taimaka ma matan shahidai ba musamman irin wannan halin ta bangaren kayan sallah naman sallah da kayan yara amma yanzu har sai ta kai ga haka dangane da abin da ya shafi taimakon 'ya'yan shahidai ai ba sai an zo an yi shawara da ke ba amma babban maganar haka dama ban ce sai an yi shawara da ni ba amma dai taimaka masu yana da matakan muhimmanci na'am to ni insha Allah zan tashi in fita mu gani to ɗinkin fa na'am ɗinki kada ki samu damuwa an ce za a kawo mata ko ku irin na kike so ku iri ɗaya eh gaskiya tun da ƙawata ce ina so a yi mama iri ɗaya ɗin to ba damuwa insha Allah za a kawo mata um, mai gida ina da wani magana to na'am ina jinki mai gida na ce wai tun da dai wannan ƙawata ce na san halinta tana da kyakkyawan ɗabi'a kuma mu biyu ne a cikin gidan nan me zai hana ka auro ta don ina so in rika ganin ta a kusa da ni wannan magana da kike faɗi lalle ina ga bai kai cikin zuciyarki ba domin bai kama da gaskiya ba wallahi ba wani abu saboda kaga yanzu ko kishiya za a yi ni za a yi ma saboda ni ce karama na amince ni har sadaki ma ina iya badawa aure ta so magana aure ba damuwa sadaki kuma ba sai an yawon ba zan iya biya a yi taimakawa ne auren su irin wa'annan sai dai da bi ina da sauran shawara tun akwai uwar gida baki kaɗai bacci yanzu mai gidana ban da daman da zan nemi alfarma har sai an shawara da uwar gida kuma idan za a yi auren nan ni ce karama don haka ni za a yi wa kishiya ina neman wannan alfarmai domin a auro ta ta zamo kishiyata to shikenan babu damuwa insha Allahu bayan an gama hidindimun sallan nan in dai ta amince to magana aure babu damuwa ai ba ma sai ka je ta ba ni zan je da kaina in neme ta to <laughs> lalle godiya nake yi insha Allah za mu